فما تنفعهم شفاعة shafi'in. kuma ranar alkiyama ceton masu ceto ba zai yi musu amfani ba daga cikin mala'iku da annabawa da mutane na gari domin yana daga cikin sharaɗin karɓar ceto yarda da wanda za a ceta